وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وفراس الأقيدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون إن شهر رمضان موسم عظيم للطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى وهو فرصة لتزكية النفوس وتطهير القلوب ولكن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم يحفظ المسلم ثيابه من المعاصي والذنوب عباد الله خطبتنا اليوم تدور حول ما يجب على المسلم أن يتجنبه في رمضان فاتقوا الله عباد الله إخوة الأعزاء أمور يجب على المسلم أن يتجنبها في رمضان الكذب والغيبة والنميمة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري السب والشتم عباد الله والجدال بغير حق الصائم معمور أن يقول إني صائم إذا تعرض للأذى النظر إلى المحرمات وسماع الحرام فالعين والعذن تصومان كما يصوم الفم عن الطعام والشراب ثم الإسراف في الطعام والشراب قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إباءة الوقت عباد الله في اللهو واللغو رمضان فرصة عباد الله للذكر والقرآن والدعاء فلا ينبغي أن يضيع في المسلسلات أو الألعاب ثم ترك الصلاة عباد الله هذا ممنوع هذا حرام أو التهاون بها بعض الناس يصومون عن الطعام ولكن يتركون الصلاة وهذا من أعظم المحرمات ثم الرياء في العبادة فالمسلم ينبغي فالمسلم يبتغي وجه الله وحده لا مدح الناس ولا ثناءهم فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على أن يكون صيامكم صياما للجوارح والقلوب لا مجرد امتناع عن الطعام والشراب أيها الأهبة في الله رمضان مدرسة للتقوى فمن صان صيامه عن المعاصي نال الأجر العظيم فلنحرص على كثرة قراءة القرآن وتدبره ليلا ونهارا ثم المحافظة على الصلوات في وقتها ثم الإكثار من الدعاء والصدقات ثم إصلاح القلوب والابتعاد عن الشهناء اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان ومن أتقائه من النار ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم أصلح شباب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وانصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini wannan rana ranar juma'a yau muna goma ga watan ramadan a wannan shekara da muke ciki shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai. a wannan majalisi bimbari ta juma'a ta 'yan uwa ahalin suna a wannan gari namu ta juwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunuban mu baki daya yan uwa masu girma babban jikon sakon mu shine abin da ya zama wajibi ga musulmi ya nisanta a wata da muke ciki ta ramadan saninmu ne wannan wata wata ne wanda ya samu sunan nake da yawa wanda yake nuna sharaf na wannan ibada kamar da larabawa suke faɗa kasratul asma ta dullu ala sharafil musamman ma'ana yawan suna a ce wani fari ne wani kyakkyawa ne wani na da kaza wani na da hankali wani kaza wani kaza yana nuna wannan mutunci da wannan daraja da wanda yake dauke da shi ta haka wannan wata ta ramadana ta samu wannan shida ana kiranta shahar ramadan ko ka ce shahar ramadan ya halatta ko ka ce shaharu siyami ramadan duka ya halatta ko ka ce shahar al-qur'an ko shahar al-maghfira ko ka ce shaharu itki minan nan, ko shahar sabon kowanne akwai dalili a kai idan ka ce shahar ƙura'an aidawa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani a ciki sannan kuma ya inganta cikin hadisi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan wannan wata ya zo mala'ika jibrilu yana sauka ya zo ya zauna ya ta darasa hulƙura ma'ana yana karanta da shi ƙura'ani kaga ya ɗaki sunansa na shaharar ƙura'ani sannan kuma ka ce shaharar sabar watan da yake ƙunshi da haƙuri kaga abin da ake nuna maka cewa za ka yi haƙuri ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka yi haɗama ba ba za ka yi zalunci ba duka wannan wata ya kunsa shi yasa annabi muhammad yake faɗa cikin hadisi yace idan wannan wata ya zo akan bude kofar rahama a kulle kofar azab wana da munadin mai kira zai kira ya babu alkhairi ya kai mai neman alheri Akbil. ka zo ga kofa nan wafi zalika falyata nafasil mutanafisun ga fage nan ga fili ga mai doki jimalan bahaushe sai mai rage sai a tayin kuwa. to ka zo ka nemi alheri amma waya ya sharri ya kai lalatacce ka takaita allah baya son lalatacce allah baya son azzalumi allah baya son fasiki ya kai dan uwa mai girma yana daga cikin abun da yake ga musulmi ya nisanta a wannan wata akwai ƙarya akwai giba akwai anamimanci duk annabi ya hana annai muhammad yana faɗa cikin hadisin buhari ya ce mallam ya da kaular zuwar wala amala bihi falaisa lillahi hajjatun fi an yada a ba'amahu wa sharabahu ma'ana wanda bai bar kalma ta zuwa ba kirfe karya anamimanci ha'inci a kauzancen da bai inganta ba ya aiki da shi ya baza pa sa duk s shi ya yada su daga jiyo mishi karya annai muhammadu sallah bai sun azumi shi yan masu girma zagi zambo musu wanda babu dalila kai bai kamata a samu haƙƙi na game mai azumi ya nisanci wannan abu in wani ya nemi tashi hankali da kai ka ce da shi inni sa'imun inni sa'imun inni sa'imun haka annabi ya faɗa sannan dan uwa masu girma akwai an-nazaru ila al akwai dubi kallo zuwa ga abin da Allah ya haramta kar ka duban abin da Allah ya haramta irin wucin irin wucin mubi din nan da suke dauke da batsa da lalacewa da kallace-kallace da ga mata suna rawa ko ka ga karfi haka suna ba da lokaci suna da maka lokaci duka annabi ya hana kar a yi wannan musamman a watan azumi sannan yan uwa masu girma akwai ainihin bayan kallace-kallacen da masu sauraron kiɗi domin ido da da kunni kuma 'yan azumi bai kamata ka ciyar da su guba ba sannan al-israfi ta'am barna wajen abinci yan uwa wa sharab barna wurin abin sha magarba na yi kai ne five alert can kai ne juice can kai ne yago can ka tara abubuwan da baka iya cin wani over three dinsa ka wani ya zama israf a the end of the day kuma za ka je ka zubar da wannan haramun ne a musulunci instead of ka bata lokaci da haka mai zai hana ba za ka dau abincin ba ka baiwa waɗanda suke mabukata sannan yan uwa a watan azumi an hana iba'atul waqti fillahi wallahi ba ta lokaci don waste of time abin ba zai benefitin ɗinka ba kar ka bata ma kanka lokaci ka je kai abinda at the end of the day zai jawo maka alheri ko ya jawo family ɗinka ko al'ummanka ko garinka ko dai da sauransu amma ka je ka bata ma kanka lokaci kana abubuwa wasan wargi shirme kuma a ce a watan azumi kuskure ne ramadana wani dama ne da zaka karanta alkur'ani kai zikiri kai addu'a kar ka bata ma kanka lokaci kai abin da Allah baya so sannan yan uwa masu girma akwai abin da ya shafi sallah a daina wasa da sallah a daina walakanta sallah akwai mutane da yawan da watan azumi kawai suke yin sallah kuna azumi watan azumi za su yi sallah su azumi amma da an fita to ba ruwansu da abin da ya shafi wannan ɗin to kaga wannan shi mafi girman illa sannan yan uwa masu girma akwai abin da ya shafi riya yin ibada ba don Allah ba ko ka ba da kyauta ba don Allah ba duk abin da za ka yi a rayuwanka ka yi shi domin Allah ba kuma don neman yardan mutane ba a'a sai don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi yardan Allah a duk abin da za ka yi a rayuwanka a ji tsoron Allah ‘yan uwa masu girma a zabura zuwa kiyaye abun da zai bata mana azumi ta hanyar bakinmu gabanmu tunaninmu da sauransu mu sani cewa shi fa azumi ba wai kawai mujarradi kabarcin abinci ba ne kawai ko kabarcin abin sha a'a ‘yan uwa masu girma shi fa wannan wata madara satun littakawa wani makaranta ne na tsoron Allah wani makaranta da take darraba wanda ya samu kansa a cikin ɗalibcin wannan makarantar inda kai ɗalibi ne na wannan makarantar na azumi to ana son ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma duk wanda ya kiyaye harshensa gabbansa daga sabon Allah madaukakin sarki to wannan mutumin nalil ajral azim zai samu babban sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala da wannan dalili sai mu zabura na daya kasrati qira'ati qira'atil qur'ani wa dabburi yawai ta karatun alqur'ani da tadabbur ɗinta idan ba ka iya yi at least ka samu dama ka dinga tafiya inda ake karatu alqur'ani ka je ka zauna a makaranta inda ake yin karatu ka saurara ka ji sauraron ma kanta alheri ne gare ka annai muhammad yake cewa duk wanda ya karanta harafi daya Allah subhanahu wa ta'ala lada goma za a rubuta masa haka annabi ya faɗa lada goma za a rubuta masa a kiyaye salloli cikin lokaci a kiyaye yawaita addu'a sadaka gyara zukata nisantan gaba kiyayya hasada jin cewa kaiwa ne duk mutum ya nisanci wannan uwa idan muka nisanci wannan to za mu samu dama a wurin Allah cewa kaiwa ne ne aika bana na kan ce da mutane ɗari a watan abu wani kana yi don neman yardar mutane ke ba don neman yardar Allah ba ke a yawaita addu'a sadaka da gyaran zuciya ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu akan abin da muka fada kuma Allah subhanahu wata'ala ya da mu da ƴaƴan mu my respected brothers and sisters in Islam I would like to convey my special greeting to each and every one that is here. May the peace and blessings of Allah be upon you all. Our today's sermon, as I mentioned in Arabic and Hausa, the important things Muslims must stay away from in Ramadan. By their brothers and sisters in Islam, I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone. We start fatna, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is his servant and messenger. Their brothers and sisters, I advise myself and you to fear Allah. For taqwa is the foundation of success in this world and the hereafter. Allah the Almighty says, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. By their brothers, the purpose of fasting is taqwa, to become more conscious of Allah. Therefore, Ramadan is not only about leaving food and drink. It is about leaving sin and bad habits, lying and false speech. The Prophet of Allah said, Whoever does not give up false speech and acting upon it, Allah has no need of him leaving his food and drink. This hadith is authentic, reported by Imam Bukhari. Ramadan, my dear brothers, is not just fasting from hunger. It is fasting from lies, gossip, backbiting, and bad language. Backbiting and slandering. Allah the Almighty says in his book, do not backbite one another Will one of you like to eat the flesh of his their brother? Surah al hujurat By their brothers and sisters, backbiting destroy good deeds. A person may fall all day, may fast all day, but lose his reward because of his tongue. Anger and bad character. The prophet said, fasting is a shell. If one of you is fasting, let him not behave in an ignorant manner. If someone insults him, let him say, I am fasting. I am fasting. This, this hadith is authentic, reported by Bukhari and Muslim. by their brothers and sisters, Ramadan teaches patience. Patience, we must avoid argument, fighting, and harsh behavior, wasting time, Ramadan is precious opportunity, staying away from excessive social media, useless entertainment, neglecting prayer, sleeping too much. We should instead increase Quran, dua, charity, and good deeds, oppression and injustice. Ramadan is not accepted. It's not accepted from someone who harms others. Set away from cheating, dishonesty, and injustice and business and dealings. They are believers. If Ramadan does not change us, then what will? Let us stay away from sin of the tongue, sin of the eye, sin of the heart, bad character, my dear brothers and sisters, and neglecting obligation. Let us repent sincerely and make this Ramadan a turning point in our life the Prophet Muhammad sallallahu wa said, may he be humiliated, the one who reaches Ramadan and is not forgiven. Reported by Tirmidhi. Let us not be among those who lose this great opportunity. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to purify our heart, accept our fast, forgive our sin, and make us among those free from the hellfire. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله